Bahaushiyar tashar da ke tsage gaskiya komai dacin ta masu kallon mu za ku kalli takaitattun labaran matashiya TV. A yau muna Juma'a 22 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1445 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam garin maka zuwa birnin Madina wanda ya dade da 25 ga watan Oktoba shekarar 2024 miladiya sunana na Ahmad ta yarga takaitattun labaran. shugaban ƙasa bola tinubu ya rage yawan motocin da ministocinsa da sauran jami'an gwamnatinsa za su dinga hawa tare da tawagarsu zuwa wasu wuraren mai magana da yawun shugaban na musamman kan yaɗa labarai bayo unani gane ya tabbatar da hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya alhamis ya ce motoci uku ne wato motoci uku ne ministocin za su dinga amfani da su domin rage wato domin ganin an rage kashe kudaden gwamnati ministan tsaro badara abubakar ya umarci jami'an tsaron soji da su tabbatar da ganin sun kama kasar gumin dan ta'addan nan bello turji badar ya baiwa jami'an umarnin ne a lokacin da yake jawabi ga jami'ar hedikwatar runduna ta daya da ke garin gusau babban birnin jihar zamfara Majalisar Wakilai ta ƙasa ta buƙaci babban bankin ƙasa na CBN da ya wadatar da ƙasar da sabbin takardun kuɗi na Naira 200 da Naira 500 da kuma dubu ɗaya Sannan majalisar ta buƙaci bankin na CBN da ya fara janye tsofaffin takardun Naira daga hannun wato daga hannun mutane ta yadda sabbin kuɗin za su rinƙa wadata a hannun su. majalisar ta kuma buƙaci babban bankin da ya fara wayar da kan 'yan ƙasar akan gabatowar wa'adin da zai daina wato na daina karɓar tsofaffin takardun kuɗin a ranar 31 ga watan disambar shekarar nan ta 2024 Ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa Asu reshen jihar Gombe ta sanar da janye yajin aikin da ta tsunduma. kungiyar ta tabbatar da zanye yajin aikin ne a jiya alhamis ta cikin wata takarda da ta fitar bayan kammala tattaunawa da 'ya'yanta a nan kuwa gwamnan jihar inugu peter in baya ya tabbatar da naira 80,000 a matsayin sabon mafi karancin albashi ga ma'aikatan jiharsa gwamna umba ya tabbatar da hakan ne bayan karbar rahoton Kwamishin mafi karancin albashin jihar a gidan gwamnatin jihar duka duka takaitattun labaran kenan abdudin etin da ta ce su abubakar murtala ibrahim ahmad murtala ibrahim ya sada da ku ni ka ahmad ta nake cewa mu sallar juma'a lafiya